ko za ka kai alwala su ba ko za a tsawaki ka goge ko yatsa saboda tsabta saboda za ka shiga ka gana da Allah maɗaukin sarki to yana cikin sunnonin addinin shari'a musulunci mutum ya ta amfani a tsawaki. asawaki ne aka sa mishi babi musamman yake babu siwa babu yin amfani da a tsawaki. to menene tsawaki. a tsawaki shi ne mai goge baki abin goge baki ya ce itace wannan ya ce goge baki wannan ya ce abin goge baki wannan ne ya fi daidai abin goge baki ko menene shi ya zama قال أهل اللغة السواك بكسر السين وهو يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوق به وهو مذكر السواك اسم للفعل وللأود الذي يتسوق به هكذا السواك بكسر السين شيء جوجة باكي كوكو آآ كرد ذا أدوك عبد ذا أدوك جوجة باكي شيء سنيش السواك هرش الله رسيك وفي الاصطلاح وفي اصطلاح العلماء أتين اصطلاح المعلمين من أجل السواك وأسواكي استعمال عود او نحوه في الاسنان لتذهب السفرة وغيرها عنها والله اعلم اتي اصطلاح الشريعة ابن الله كيسي ما اتواكي شيني <clears throat> امفاني دكرا كومك من شرهك <clears throat> اكن حقورا دم اقبتك حقورا شيني اتي لتذهب السفرة wa ghayruha anha saboda a kauda dattin da zai haukan kan hakura ya yi jaja ya yi fasifaki ko ko ya daddankare ya daskare a wajen yana haifar da ɗoyi da bashi da gunus abin da ya faɗa kenan a siwa a cikin harshen larabci karan da za a goge haƙora ko ko aikin goge haƙora a cikin istilahin shari'a shine a yi amfani da kara ko wani abu a tsaftace haƙori don a tsaftace haƙori haske ya daina ɗoyi sa'annan menene hukuncin yin asawaki kuma yaya za a fara yin asawakin da wani hannu za a yi asawaki hannun wani ce hannun dama wani ce hannun hagu eh hannun dama ko hannun hagu hannun dama wani ce hannun hagu eh me ya fata dama hannun dama aha saboda me malamai sun kalli a tsawaki ɗayan abu biyu suka ce a tsawaki in ka ce tsabta ne to duk abin da yake tsarki mai tsarki mai tsarki manzo Allah ya da wannan hannu yake in ka ce kau da kazanta ne da wata abu da wani hannu ake kau da kazanta ha abin da suka faɗa kenan in ma ka ce a tsawaki abu ne mai tsarki mai tsabta manzon Allah ya jibu in in zai abu mai tsarki da wani hannu yake ne ko ko kace a'a yin asawaki kauda abin nan ne kazanta ne da wani hannu ake kauda kazanta yanzu da wani hannu za a yi asawaki eh? ba zan lai ba lallai zai na zuwa ba aka ce kazanta a lokacin da ka goge kana cire mene ne to datti da me ake cire da hannun hagu ba haka bane in kuma kace a ai abu ne na tsafta kamar sa turare kamar su mene da wani hannu za a yi wani kullum tattalin ulama ko wanne ne ya fi rinjaye wanne ne ya fi karfi tana fadar damar da dama ka saba yi malamai sun faɗi wannan sun faɗi wannan kuma inna siwaka a ya ce wanne da ya ce aiki na tambaya wanda ya ce dama wanda ya ce hau malamai su ce in ka ɗauke shi kaza ne ko da kaza za a yi in ka ɗauke shi kaza ne da kaza za a yi kowanne kuma za a iya ɗaukar ba haka ba ne in za ka sa hannun karkar cire da cin hanci da wani hannu kake cirewa saboda me to na baki shi ko ba shi ne da shi ne to da shi ba kazanta ba ne eh eh me da shi me kazanta eh wa yake ma abin da ba shi da tsarki yawo ba shi da tsarki majina ba ta najasa ce to shi rakin jama'a ka sa hannu ba tana raka jari za ce wannan mai kazami ne ba shi da tsafta ba shi da kaza ba haka bane kunnen ka najasa ne to sa kana kai ka gani guna ha san ka najasa dai to ku rakin jama'a ka sa ka haye ba najasa ba da masu hanci da yawo da gumi da mai najasa ne ba nan ka bane amma wa yake cin aja duk wanda ga zai fito wannan kaza sai ka kenkeme shi kai da kanka dan me kake kenkeme me yasa mu mutum ya dauki tare yana shafa ba ka kenkeme kaga ba ka kenkeme sa saboda yana da kaifi yawun baki kofa yawun baki fa ba da daɗi ثم إن السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يؤتد به في الإجماع yin يقع سواكي سنة ba wajibi bane a kowane lokaci sawa'in za ka yi sallah ne ko za ka yi menene sunna ce ijma'in malamai suka faɗa an samu ɗan su ɗaya ko mutane suka ce malamai suka ce wajibi ne karshe aka ce maganar su ba ba ta da rinjaye وقد حكى الشيخ أبو حامد الإسرائيلي إمام أصحابنا العراقيين an Dawud da zahiri annahu awjabahu lis-salati aka ce an rawaito daga Dawud al-Zahiri shugaban Zahiriya yace wai wajibi ne mutum zai sallah karshe malamai suka ce wannan ma riwaya da aka rawaito wajen sa bata inganta ba wa hakahu al-Mawardi an Dawud wa qala huwa indahu wajibun wa law tarakahu lam tabtul salatuhu duk da cewa ya ce wajibi na amma sai mutum ya bari yin asawaki sallarsa ba ta bace ba karshe an ce ba wajibi ba وحكى وحكي عن إسحاق an راهوي أنه قال وحكي أن حكيت عن إسحاق بن راهوي أو راهوي أنه قال هو واجب حكى bayan dawo da zahiri an samu cikin malaman hadisi isaka ibn rahuya shi ma an rawaito daga wajensa cewa yin asawaki wajibi ne ko za a yi sallah fa in tarakahu amdan batalat salatuhu wai in ka ba kai asawaki ba da gangan sallar ka ba ta inganta ba ya za ku fada yawa ko za ka lokacin malamai sun ce shi ma riwayar da aka وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود وقالوا مذهبه أنه سنة كالجماعة. سوغا سوى أن سكي داود يأتي واجبين كسكري سكي. مذهب داود الظاهري يبقى سنة. ونصح إجابه عن داود لم تضر مخالف لم تضر مخالفته في الإقاد الإجماع yace da a ce ma wajabcin aswaki ya inganta wajen dawo da zahiri yace ba zai iya bata ijma'in ijma'in malamai ba don so da yawa zahiriya za ga malamai sun ijma'i akan abu sai su saba yasa ba a daukan sabanin su wani ayi sabawan su wani abu ثم إن السواك مستحب في جميع الأوقات أي إجماع سوى واجب بني sai suka ce mustahabbi ne a kowane lokaci duk halin da kake ciki ana son kai aswaki don ka tsaftace bakinka walakin fi khamsati awqatin ashaddu istihbaban yace kowane hali kake ciki ana son kai tsaftace tsaftace bakinka da aswaki amma waje je guda biyar mustahabban na da tsananta an fi son kai su a wannan lokaci na farko ahaduha inda salati سواء كان متطهرا بماء أو بتراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا shekaru kan wajen da aka fi son kai a tsawaki in za ka yi sallah yawa an kai alwala da ruwa ne ko baka samu ba kai tayammama ko ko wannan bai yi ba wannan bai yi ba aka ce a duk inda akwai a asawaki ana son kai a asawaki asani inda alwudu'i waje na biyu in mutum zai alwala ana son so ya asawaki الثالث وجه أخو عند قراءة qur'an. in mutum zai karanta alkur'ani ana son yin asawaki hudu inda istiqazi min من النوم lokacin da mutum ya tashi daga bai farka daga bacci ana son yayi asawaki alhamis waje na biyar inda taghayyurul fanni lokacin da kaji ka ya canza ya in kana kaji ka ya fara tsami tsami to ka tabbatar da cewa akwai ɗoyi akwai wani akwai bashi a ciki za ka ji bakin kamar yana tsami tsami haka to ya haifar da wari ke to ana son ka kai a tsawaki asawaki ce to me ke haifar da canzawar yanayin baki yace kunu bi ashiya yace abubuwa da ke kaje su suke sa a bakin mutum ya canza na farko shine min ha tarkul akli wa shurb farkon abin da ke sa bakin ka yanayin bakin ka ya canza yana bashi ko yana doyi ko yana gurus ko yana hamami duk baki na yi wani zai yana wari wani yana bashi wani yana tsani wani yana guri wani yana hamami wani ya gunu duk sa'an na ka rufe bakin ka ya jima kana budewa sai ya mai gunu mun gane ku sai ce lokacin da mutum ya in mutum ya jima bai ci abinci ba kamar tun safi har zuwa azhar bai ci abinci ba bai sha wani abu ba bakin na rufe kenan sai bashi ke ta tasowa daga hanji ciki kamar nan ne azumi kenan sa'an na waje abu na biyu da ke canza warin baki shine yanayin baki shine wa ha aflu ma lahu ra'iha ko ka ci wani abin da ke da wari kariha kaman kaman tafarnuwa gaban duk wani abin da za ka yana da wari in ka ci wari zai saura bakin mutum wa ha waje na uku tsulu sukun mutum ya zauna ya jima ya shuru bai magana ba bai bude bakinsa ba yana bude baki sai ga haifar da mai eh wari ko gudu gudu shi ne in ka rufe abu ya jima ya jima kana budewa abinda ka ji shi ne gudu duk kalmomin duniya da larabci da turanci da kome ne ne larabci zai shi zai ce ra'i hasayya wari zai ce ra'i hasabiya abinda ke faɗa amma hausa tana da fa'i da take da su ɗaya ɗaya ɗaya wari bashi karni zarni hamami guru ƙari doyi bashi bani kuma kowanne akwai inda ake amfani da kowanne akwai inda ake amfani da lokacin da mutum ya tashi daga bacci yawun bacci ko amma kana bacci kana sha kana haɗewa ko ko ba haɗewa amma mutum ya tashi daga bacci ya yi bakin sai ba abin da dan adam ya tsana kamar a cikin baki Ma ka da kuke kullun tare da kowanne ka ga an kai ko idan aka tashi daga barci ko me za a yi kowa na kawai kansa ne kowa ba ya sanya ajibi ne ba ka yake faruwa ba haka aka fada a rubuce a ji ba haka ne eh haka ne duk abin da za a yi kowa na kawai kansa ne tana kawai kansa kana kawai saboda me ba ta son ka ji ita ma ba ka son ta ji abu sai an tashi an je an goge da masu rinko shi nan ana dariya kuma ana ba haka shi shine lokacin da bakin mutum ya rufe sau da yawa shine ya bude wa min da suku wa min ha kasratul kala akwai kuma mutum ya tsaya yana magana ya tsawaita magana ya tsawaita magana iska na shiga yana haduwa da oxygen kam kaza na haduwa sai ga ya canza yanayi don ka zo kusa da shi sai ka ji warin bakin yawan sukuti eh, kawai da yawan magana sai ta ana magana min shi sai a sha ruwa haka wannan haka suratul kalam ko yace wa mazhabu shafi'i abubuwan da ke sa yana yin baki canza ko ka ci abinci da yawa da jimawa ko ka ci abinci mai wari ko ka yi jima baka bude bakin ka ba ko ka yi surutu da yawa ko ka yi abubuwan wannan su ke sa eh, baki na canzawa ومذهب الشافعي أن السواك يكره للسائل بعد زوال shamsi shafi shafi'i suka ce bayan rana ta yi zawali makaruhi ne mutum ya amfani da asawaki ne yasa wai an ce bakin da ke fitowa bakin mai azumi din wanda ke haifuwa daga hanjin ciki Allah yana so suka ce su bayan rana ta yi zawali kamar azhar kenan har zuwa shan ruwa in kai asawaki ka kau da wannan bashin kuma an ce Allah yana so sai ka bashi mun gane ku لئلا يزيل رائحة الخلوف المستحبة ويدل كذا تبتدى الخلوف bashin da ke fitowa bakin mutum aka ce Allah yana so to da Allah yana so kuwa abinda Allah ke so ba sai kai maka so shi ba in ya in za ka yi magana da mutane kai kenan Allah yana so mutane kuma ba wa yustahabbu an yastaka bi udin min ara aka ce mustahabbi ne Ya yi amfani da karan asawaki na arab udul arab arab karan asawaki ne da ake kawowa da kasashen larabawa suna da ishil suna da Arab. Arab shi ne shi ne shari'a tafi tafi amfani da shi ana son ka ka samu kara mai mai laushi wacce ba za ta huda ma da shi ba ba za ta cutar da kai ba على حد قوله وتؤتي برفق غير شتم كأنه أثاري زبي أو مساوي إبحيل ويتنا كوتا تنا بايروا da sauki da laushi da taushi ka gwazar mu ne na bareyi gwazar ma wata tsutsa ce mai laushi haka ko ko a tawakin itacen istili in ka ce itacen istili shine ita karan shi istili shine ya fi komai laushi ake a tawakin أما شجرة العراق عود العراق شين الشرعة يتي تنفتر دش فعن نبايا فريق وعود العراب شين يتي أي شيء إستاكا مما يزول التغير حصل السواب كالخرقة الخشنة والسعد والأشنان يتي قد أبن بكفا كبوجي حقو رأس كورة دكي دواري أسوال إياي ko كثير tsakasi كثير ya كثير in yatsa tana da laushi kwarai ta inda ba za ka fitar da datti ba suka ce bai yi ba in yatsan na da kaushi kaɗan in aka yi suka ce kayi a asawa ko tsumma ka ɗaure yatsa kasa ka goge suka ce yayi ko mafil ko man goge baki kasa ka goge suka ce yayi duk abin da za ka sa ka goge suka ce yayi ya biya bukatar asawaki a shar'ance wa amma al-asbu fa in kanat layyinatan lam yahsul biha siwak وإن كانت خشنة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا المشهور لا تجزي والثاني تجزي والثالث تجزي إن لم يجد غيرها ولا تجزي إن وجدها shafiya ko sai ya tsada za ka yi inda da laushi ba zai ba inda da kauri kwarai ba zai ba na farko bai ba kai bai ba don suka ce yayi don suka ce in baka samu abin da za ka yi kai da asawaki in ka samu abin da za ka yi kai a da in kana da abin da za ka yi kai da bai ba sa'an nan sai ce wal mustahabu an yastaka bi udin a ace mustahabbi shine ka samu karar asawaki mutawassit a kakaki wanda karar da ba ta laushi kwarai kuma ba ta da karfi kwarai saboda in tana da laushi kwarai ba za ta goge da ba kuma tana da karfi da ƙarfi za ta huguje ma data za ta jin maka ciwo لا شديد اليبس يجره ولا رطب لا يثير كما يدى مكفلا sa'an nan bayan ya gama ita to abin da yake mustahabi in za a tawaki yaya za a haka za a dama zuwa hagu ko sama zuwa kasa za a dama zuwa hagu dama zuwa hagu in ka ce ai a sawaki tsafta to ai tsafta ana farawa ne daga dama zuwa hagu tunda takalmi ma zuwa sa da dama ake fara ko to sai malamai suka ce makaruhi ne an hana ka ka goge a sawaki ka daga sama zuwa kasa me yasa suka ce in kana yi sama zuwa kasa ka ji madasashin ka ciwo Za ka huda za ka yayi jini ya za a yi suka ce falistak ardan al-ard shine ka faro daga dama kai haka ka dawo kai haka ka dawo nan ka bin garin gabin karkashin dafafin a hankali to amma za ka yi haka ka dawo in kana kai wurin dafafi za ka yi ne za ka huje dafafi shari'ar da ke koya ma yadda za ka yi a sawaki wannan shari'ar za a ce wai akwai abin da babu shi a cikin wal mustahabu an yastaka ardan wala yastaku tulan kana ji yace abin da ake so kai a sawaki ardan fa'i kada ka yi da tsawo haka sama zuwa kafa li Allah jini lahama lahma asnanihi saboda kada ka jimma da ta shinka ciwo jini ya fito fa in khalafa wasaqa tulan hasada siwak ma karaha in ya saba mai ardan yayi tulan yace an ki amma yayi sunna asawai in akwai ladin da ke zai samu ويستحب أن يمر السواك أيضا على طرف أسنانه وكراسي أدراسه وسقف حلقه إمرارا لطيفا ita bayan anke kayi kai arda daga dama zuwa hagu ka dawo ana so in kai ta gama sai ka tafi kuma dasashin a hankali kana yi da ka sai a hankali inda tsakuran suka yi ta waje ka ta ciki sannan kuma ka sa asawake zuwa karshen harshen ka kada je ne san ba ka za ka yi amai sai ka je in ya je ka goge ka sama duk inda za a cire wata kazanta a zubar sai a yi don haka ce asawake tsafta in ka goge ka goge yawo haɗewa za ka yi ka zubarwa za ka saboda menene kazanta ne me yasa ba ka haɗe ba ويستحب أن يبدأ في صورته بالجانب الأيمن من فيه suka ce mustahabbi ne in za ka yi ko da aka ce arzar kada ka faro daga hagu zuwa dama daga dama za ka fara zuwa ba wala ba sa bistimali tuwaki ghairihi bi izni wa yustahabbu an yu'awwala an yu'awwala sabiyu aswaq li atadahu yace mustahabbi ne a koya ma yara yadda tawaki don su saba su kunna su saba da sunnonin a musulunci ko addinin musulunci ko قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر بن ناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشك على المؤمنين وفي رواية لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة لولا حرف امتناء لوجود امتنع الوجود لوجود المشقة فأخذت العلماء القائدة في هذا الحديث أن المشقة حق تجلب التيسير أين محل الشاهد لهذه القائدة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسوى منذ الله سيبا جل كذا نسأنا نسامع الأمة تابا دانا أمور كيس دليل أخواتي بسعى مجاوتي سنة إن أمور كيس لحكا شيء الله يتبتر يوجد كامل يغنو واجبي كي نكمل ذاكي على ولا حكا سنة ذاكي سنة كي أخواتي in ba kai ba kuma to sallah ta rabu sai manzo Allah ce ba dan kada na tsananta ma al'umma ta ba da na umurce su da yin asawaki duk sa'an da za su yi sallah sai malamai suka ce za a iya ɗaukar fa'ida cikin wannan hadisi cewa al-mashaqqatu tsanani tajlibu taysir yana sabbaba a samu sauki in abu zai ma mutan al'umma tsanani sai ga agawa mulli annahu la yukallifu Allahu nafsan illa wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tausaya ma al'ummarsa a kawaki tsafta yana so ana so amma yana so in na wasu saka musu ya zama wajibi kuma ai na tsara tsora musu wani abu bar dai a barka suna haddi suna kokartawa suna kamantawa da inda kayin ba su ba ba za su ga laifi ba to fa qalu harfun tina'in li wujudi in tana'a al-wujubu in tana'a الوجوه لوجود المشقة فصار حرف امتناع لوجود أليس كذلك؟ طيب wannan hadisi yana karantar da mu ne manzo Allah ce ba zan karna tsananta ma al'umma ta ba ashe duk wanda ya jibinci wani al'amari na musulmi ya tsananta musu Allah ya zai tsananta musu Allah baya so manzon Allah baya so ka bata manzon Allah ba kai manzon Allah abin da yake so ba ko menene kuwa قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بشر عن مسأل عن المقدار بن شريد عن أبيه قال سألت عائشة قلت بعد يتباب السواك ينا نون قبل الأسواك إذا محل الشاهد إلا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أين محل الشاهد la'amartuhum bitiwa mun gane ku sa'altu aisha kuntu bi ayi shay'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baytahu yace ya aisha manzo Allah da zaran ya shiga gida me yake fara yi ne masu kunna ha shan kunu yake yi yayi bol da wannan mata kowa ya firgice wannan ta shiga nan in ya shiga me yake fara yi ne bayan ya yi sallama ya mai yaran sallama halat biswa ya shigo sai goge bakin sa ya zai gane da zai tattauna da zai ka fito waje ko ka magana kana so su kilan kashi gida za ka su zai kai kamta in ka za ka yi sallah za ka manzo Allah da'ima yana da mala'iku mala'ika jibril zai zo shi da'ima manzo Allah kamta yake قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام ابن شريح عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواق لكن من قال الله كتشيش يجدنسا سيسارة السواك kuma can malam bahaushe aka tambaye shi mai gidan kin ya shigo me yake farawa da shi eh zai ها me ها ya danganta to ka ta mu gani eh ya wai ya danganta da hukunci kuma ana yi ana yin hukunci ne da abin da fi yawa to wanne ne fi yawa me fi yawa ha ya shiga da fushi ya fita da fushi eh a gyaran murya ɗin a yana da kyau duk sa'an da zaka shiga wata kila tana da bakuwa ko tana da kaza ko ka kowa ya kinsa sahabbai sun ga da suna gyaran murya Allah su ga wannan ba babu ne ke eh haka kake sai ka daina قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو من جرير المعولي عن ابي برده عن ابي موسى قال عن كربلاء سيدنا ابو موسى ابو موسى مثل دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tarafu siwaki ala lisanihi sai na samu gefe asawaki akan harshensa ma'ana so gaiwa za ga manzon Allah yana amfani da asawaki saboda tsafta saboda manzon Allah da'ima yake li anni unaji man la tunaji suna ganawa da waɗanda ku ba ku gana da su me yiwa ne kowane lokaci mala'ika jibril ya sauko ya zo a gana ya zo da wahayi a zo a tattauna da sufan ɗan adam ko da sufan mala'ika yasa da'ima manzo Allah manzo Allah ya kowa kansa kamar yadda kowa kyau kamar yadda kowa imani kamar yadda kowa komai na alkhairi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا بكر بن قال حدثنا حسين عن حسين عن ابي وائل عن حذيفه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام ليتهجد يشوت فاه بالسواك yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya tashi in ya tashi dan yayi tahajjudi sai ya goge bakin sa da asawaki at-tahajjud at-tahajjud fa huwa as-salatu fil layl أما التهجد فهو الصلاة في الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقصه قليلا أو زل عليه ورتل القرآن ترتيلا haka aka kai manzo Allah ana kun mahabbaci ya rattala alqur'ani tartila amma ga ne kwanta kai bacci ka azumi ya waye ba za ka tashi kai wani ko izu fi dai ko biyu ba sai ka zo ka yi mutane limanci sai ka mu ali imrana raka'a farko ta asma kai minti goma raka'a ta biyu kai minti goma raka'a hudu kai minti ashirin kafin a fito sallah mutane kowa wayan yan gaggawa sun je bata sun ka samu aiki wayan da ya bi ka sallah kafin su je ina an zama. ka tashi cikin dare kai na fila kai tsawo rattilin qur'ana tartila kai tartili kana gode ma Allah yasa zuciyar ka kirjin kai zama akwatin alqur'ani maganar Allah banda mu'ujiza ta alqur'ani karama da Allah mu'ujiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ɗaya tun daga bakara har da rabbin nas mutum ya haddace duk inda ke so ya kamo ya karanta ba sai ya kalla, dan Allah ne banda ba za ka tashi ka gode ma Allah kana karanta ba ورتل القرآن ترتيلا amma an zo wajen tarawi an zo wajen riya an zo wajen menene kai kalkala kai warsu kai Hanzu, kai akubul hadrami kai wane ne da baki daya ana tayi ana tayi ana tayi amma mutum yana jira shi kansa ba zai ba saboda sai ta shi yasa sai ga gari ya tana shiga cikin ba. Allah ya tsare ويقال هجد rajulu idha nama yuqalu هجد الرجل الهاء والجيم والدال هجد الرجل إذا نام وتهجد إذا خرج من الهجود وهو النوم بالصلاة يقول هجد إذا نام تهجد أي خرج من النوم إلى الصلاة هذا معناه ومن الذي فتهجد به haka sai hajjada ya yi bacci ta hajjada ya fita daga bacci ya shiga sallah kama yi kwalu ta hannafa وتأثم وتحرج إذا اجتنب الحن والإثم والحرج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور وأول السند قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل بمثله ولم يقول ليتهجد والفرق بين هذه الرواية والرواية السابقة زيادة زيادة كلمة ليتهجد قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وحسين وحسين والأعمش عن أبي وائل عن هزيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوف فاه بالسواك كما قال الله كسر إن يتاشي لك بشي كندري سيأتي أكواك يقول جباكي فسألنا يشغل الله كوكرا كوكولا أبن دسي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل ابن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس حدثه أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس يبال الأبار يتي ونلوك سيازو يا إخوانا يا إخوانا وجمع الله صلى الله عليه وسلم وجمعكم ميمونة قال بت عند خالتي ميمونة وفي رواية رواية البخاري بت عند خالتي ميمونة نا إخوانا وجن إرور مهيتياتا أي مهيتي خالتي إرور مهيتياتا ميمونة shi ne ke kawo kisfan yana ɗan yaro karami ya ji ya kwana wajen gwabbarsa ko ya ya me nan kanwan mahaifiyar koyar mahaifiyar ka me sunanta nan ka ke ko ya kumbu kenan da suke gada na zai ba shi da fa'ida a kanu ba kowa na fadar yadda ya gada ma ya kwana wajen innarsa yana ɗan karamin yaro a shi ɗan karamin yaro ne mai hankali da manzon Allah ya farka da daddare sai ya fi kwanta yana kallon yadda manzon Allah ya yi ya kalli sama ya karanta aya ya je a ruwa na rataye ya ɗauka ya je alwala ya tashi ya kama sallah sai ɗan yaro ya tashi shi ma ya kama ya je alwala ya zo da ya tsaya kuskure sai manzon Allah ya kama kunne sai ya dawo da shi inda ya kama da sallallahu alaihi wasallam yace ya kwana wajen innasa za zata lailati فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل يتي سيمن الله يتاشي karshen dare fa kharaja sai ya fita fa nazara fi sama sai kalli sama ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ربنا إذا ذكرتي سيما الله يكبر سما يكبر عجائب مخلوقات الله وأن سما da fa'inta babu wani babu wani noki da kirke da ita ko wani fila da kirkira Allah madaukin sarki kawai shi ya kirkira ba wani iya ganin ka har karshen duniya ba za su fita magani kuma a hankali na dan adam ba za a taba daga abu da ya kai shi da ya kai tsawon kaza ba sai an sa masa filoli in ba ka ba zai tsaya ko an taba gani ba amma wannan fadin sararin duniya baki ɗaya duk inda ka je haka za ka gani kuma yake rike da ita ita saboda mai waya yake rike da ita Allah madaukakin sarki yake rike da ita sai sai ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal illa bi iznihi suka ce la ta'khudhuhu sinatun wa nawm kaddara ga gani waɗanda ke rike da saman nan rada suka yi janye suka manta sai me jirgin sama guda ya falo gwamma jajira nawa ya roka mutum na suka ke na ga saman wani lokaci zai kwance ko waɗanda ke rike da saman sai yi jagari ko sai barci ko an samu sakaci sai ne sai ne duniya ta gama ke duniya ta gama mun gane ku ba iya karshen bala'in da zai faru an san ai bala Allah yake tsiye ko Allah yake yi mu da bala jirgin sama ya fado mutane sun kone sun mutu jirgin kasa ya faɗi mutane su muzambik yau masu da jirgin sama ya faɗi mutane jirgin ruwa ya faɗi mutane sun mutu sun kotun sun sun nutse an rasa inda duk wani abin da ake kaffa kaffa ana karewa Allah ya jarabi mutane ya yi bala'i waɗanda Allah ya kaddara rayuwarsu a gurgurje wani bai ta hanya hanya jirgin sama filin jirgin sama amma sai da jirgin sama ya binci har gidan shi kashi lokaci ya kai ba ran bayan da za a yi ba kisa masifu sun yawa a duniyar nan yanzu duk abin da baka taba tsammani ba sai ya jirgin sama ya fado ya fado afirka ya fado najeriya ya fado na masar ya fadi na amurka ya fadi na rusa ya fadi na indila ya fadi na taiwan ya fadi na koriya na ko ina ya fadi balle a ce wani ya iya ne wani bai iya ba wani kaza na ko ina ya fadi saura jirgin kasa watanni kaɗan da suka ce jirgin kasa ya fadi a masar mutane da ke cikin suka kone jirgin sama na amerika ya nutse na china ya nutse na rasha ya nutse na ko ina jirgin ruwa ya nutse in ya fada kuma duk wanda ko shi ko shi sai da wani ya fada ana neman kowa ne a rasa an rafa mutanen nan mutum ɗaya kai aka samu mun gane ku shi sa duk inda mutum za ka kasance ka tafi iman kana tare da imanin ka awwalu ma yajibu da mukallafi tasdiqu imani duk inda rayuwar ta kai sai ka je a tarbe ka hannu biyu amma bara kaza bara na je da kulle sharri ka sani cewa ka je za ka kulle sharri a gwammaja wani ya baje koli ne na sai da abu daga nan ya mutu wata abinci take sayarwa daga nan ta mutu wani yana karatu ne daga nan ya mutu wani a gidansa take zaune ko a gidan shi ke na mutuwa ta zo ka sani kana cikin kulle sharri ka sani kana cikin fasikanci mutum jirgin fado kanka ka mutu kana cikin shirka kana cikin fasikanci kana cikin gaza da jirgin sama jirgin zai wuce kuma da ba wanda ya damu yanzu da jirgin sama ya fara fitowa ke to to to saboda me saboda an ga kowa ya ga abin da sai kowa yana to to to ya za a yi kuma ba yadda za a yi hanyar jirgin sama ne jirgin sama kamar gashi kana kallo da lamba da komai ko ya zo kofa kofa yasa duk abin da kake ci kada ka kula sharri kada kai fasikanci da'iman ka zamo a cikin tsafta kana tuna Allah kana ambaton Allah kana kyakkyawan niyya na alheri ka sani zaka tafi zaka kai ka kai ka sani zaka dawo gwamnati ba wani ya je na wani ya je bara ne ma wani ya je karatu wani ya je falla wani ya je wuce wani ya je baje koli wani ya je talla shi kenan Allah bai kaddara zai koma gidansu to haka kowa zai yi ko ina gidan kai ke mai yiwuwar mutuwar ranar mutuwa ta zo ranar za ta mutu akan keke kake akan babur kake akan mota kake a jirgin sama kake duk abin da ake jin matsoro shine jirgin sama in jirgin sama ya riga ya tashi to sai Allah ya sauke ku lafiya yasa wa'in ma suke in za su farka su farka lafiya inda masa'i masifa dan ba wanda ke sai ya ga bala'in masifan jirgin sama mutuwa ake a kone kurmus shi ne abin tsoro to wa'in wani yana gidan jirgin sama ya biyo shi to shi kuma ya za ka fi Allah ya wannan sararin samaniya da manzo Allah ya kalla Inna samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil akwai ayoyi da ke tabbatar da kadai takar Allah madaukakin sarki amma ke li ulil albab sai masu hankula in mutum ba shi da hankali komai zai zai wuce bai damu ba ba abin da ya masa zafi ina zai samu kowa ya ci ina zai samu ya hankali ya raye ثم رجع الى البيت يتر منذ الله يفتي كلفه من كرة wannan aya sa'an nan sai ya sake dawo zuwa gida fata sauwaka mahallin shahid din sai dauki asawaki ya goge bakinsa wata wazza sa'anna ya alwala kuma qama wa salla kuma sa'anna ya tashi ya salla ya sallaci abinda Allah ya rubuta masa sa'annan kuma taja sa'anna ya kishi gida ya kwanta haka kuma qama fa faraja sa'annan yana kwantini sai kuma ya tashi ya fita فنظر إلى السماء يسراك كل السماء فتلا هذه الآية يسراك كرنت الآية ثم رجع يسراك دعوة فتسوك يسراك أكواك محل الشاهد فينا فتوضع يألولا ثم قام فصلى فأنا يسراك يصلى so nawa ke ramar Allah ya asawaki a cikin dare so so nawa to asawaki yana da amfani kenan kuma yau daga yanzu mun fahimci menene a kawaki ko ko ka dauki kara ka yi ko wani abu ko ko man buge baki da brush duk in kai suka ce sun ce bi ulin aw nahwi ko karan a asawaki ko abin makamancin haka to man buge baki zai maye man asawaki ko ko a'a lalle sai a yi asawaki ha eh zai iya zama muna son ya zama ko bai zama ba ya zama ya eh ma'ana mai maka mutum ya nemi asawaki in yi amfani da brush eh, ya wakilci asawaki saboda da malamai suka zo tarihin asawaki a shar'ance suka ce ko da kara ko da wani kara duk abin da za ka sa ka goge da kin baki baki ya tsabta kai sallar su ya wadata shi sa a madina a saudi a madina maka ko za ga ko ai su ne ko a tawakin sai su kula eh, buroshin guje baki a jikin da ke na ka muke ga mun gaban da an kare ta ma sai cire buroshin guje guje guje ya mayar maimakon ya cire a tawaki mafi yawanci kuma a tawaki ake sawa ana tana kama kafin kai kabara liman kafin ya kabara sai ce goge goge sannan ya mayar Ya eh? da mai a tsawaki yana da amfani ɗaya ɗaya ɗaya ya kai hamsin eh. ko kai yanzu za ka kwanta ka dauki asawaki ka goge bakin ka sosai za ka farka lokacin da kake son ka farka ka ibada kuma za ka tashi karfi da karfi ka da lafiya ka babu kiwiya saboda ka ci tuwo ka ci daddawa da kalwa da menene duk mai muku yaje ka wanke ka goge in kai bacci za ka yi bacci lafiya za ka shi lafiya amma ka bar da shi a bakin ka kana bacci yawon baki ka haɗe ya sake taruwa yana zuba kana haɗewa duk kazanta ne sai ka samu ciwo ya ka samu menene da ne ba daɗi ko da dan adam ke ne ya fito ya kai tsaga kai yana girman kai yana kai shi wani babu Fisalil fitra babin da ke bayanin tabi'u tabi'u na addinin musulunci fitra sunna ko kuwa addinin musulunci tsafta tsabta abubuwan da addinin musulunci ke kai dan su kiyaye tsafta kun fara da akawaki mun gama za mu zo kuma da shauran bangarorin jikin dan adam duk inda zai yi datti ya tattaru a samu karni ko baki ko doyi kamar hamata kamar mara kaman menene da menene duk za mu ga mai addinin musulunci yake ai a kyale shi mutum ya yi tabbuwari kamar ya kaza kai wanka ka sa rigar ka zo kana cikin sahu ko ne shigo bai sa yar shara ya sa hamata ta duk waje kana jin warin hamata kamar warin gawa albasa manzo Allah ce tafarnuwa wanda ya ci tafarnuwa kare ki da masallaci ya tsaya waje iska na bugun ba haka ba ne. kaka shigo cikin masallaci ba iska kuma ka mutane kana sa musu wani mai amfani wani ya yi wanka ya sa riga mai kyau farar riga dan zai gana da Allah yana sai cikin sahu kai kuma da datti da komai da wayi da ka tsaya kusa da shi tsaftar nan saboda kai tsafta aka ce kai in za ka yi sallah kai alwala aka ce ko da kana da alwa ka sake yi za ka samu lara nurun alamu قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الفطرة خمس صديق فطرة تسبب أشر أنت قداد baya nuna cewa guda biyar kadai ne akwai wanda yake guda goma to ba adadin ake nufi ba suna da yawa duk abin da zai sa mutum ya tsabtace jikinsa addinin musulunci ya ba shi izini ne yake guda biyar ne aw khamsun min al-fitra ko ce abubuwa guda biyar suna cikin fitra to kasancewa ma wal farqu baina al-fitra khamsun wa khamsun min al-fitra akwai bambanci cikin wannan tabiri al-fitra khamsun da kuma cewa khamsun min al-fitra akwai bambanci ko ba bambanci akwai bambanci me bambanci eh na farko an kayyade da guda biyar na biyu fa yace suna da yawa ciki guda biyar mun gani haka ne ko na farko yace al-khitan al-khitan yin tafiya. wal istihdad na biyu amfani da reza a aske gashin mara wa taqlimul azafiri biyan kamfarti wa natful ibti tsintsinke gashin hamata in za ka iya ba za ka iya ba ka sa reza ka aske ko ka sa magani in yau abin nan ka goge wa da gashin baki ka sha duk wanda ka mika ma zai karba ya saboda me ya tsoma a ciki kuma a kusa da me yake yana kunsu ne ana son tsafta عن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله farkensa ko hamatarsa ko mararsa ko wani wani da gurin da suke taru ya yi kwana har arba'in ya gwargwadon ya fi ka zai zai da zaka takura sai ka yi ta sarki ne sai ka yi amma kada mutum ya kuskure bar kwana arba'in bar bakin bakin ka haka har kwana arba'in bai gyara ba ko ya bar hamatarsa ko mararsa ko menene da menene ma'ana addinin musulunci yana in mutum ya mutu ba ya masa bai yi kaciya ba fa suka ce malamai sun kwari juna maganganu guda uku لأصحابنا الصحيح المشهور أنه لا kana صغيرا كان أو كبيرا yace mazhabi na farko da shafi'iyya in mutum ya mutu bai yi kaciya ba ko yaro ne ko babba ba za a masa mafiya ji abin ne shi haka wasani yuftanu kabir duna sabir wallahu alam bazana ta biyu in yaro ne za a yi masa amma mu bari sai a kyale shi haka ji وأما الاستهداد وأنت الختان هي مجال غليل التركية ثالث الاستهداد وهو حلق العانة إلى أسكداش المارة سمي استهدادا لاستئمال الحديدة وهي الموسى وهو سنة أتي الاستهداد سبب أنا أمفاني da karfe reza سنة aska sunna ce wal muradu bihi na rafatu zalikal mawdu'i yace abinda ake nufi da aski shi ne dan a samu wajen yayi tsabta duk inda gashi ya taru kuma yana can kuriya a rufe da ki za ta taru zai ga yana karni na tuwa a ciki amma in mutum na iya wanka ya taje komai ya gyara komai ya fesa turare ba zai yanzu maganin feshi suna da yawa ko a sai maganin feshi a fesa ma sauro a sai maganin feshi a fesa ma dan adam don kare karbi ba shi ne turare ka ba mai ake shafa ba yanzu والأفضل في الحلق ويجوز بالخط والمد ita abin da yake ka aske gashin mara in kuma kana da karfin hali zaka yi tsintsikawa suka ce ya halatta amma abin da yake ka aske ko ka sa reza ko aska ka aske ko ko a a ka sa magani ka shafa in ya mushe ka share wurin ya aske kenan duk wanda aka yi aka ce abin da ake nufi tsafta والنور والمراد fawqa zakar rajul wa hawalai to aka ce gashin mara yake ce abin da ake nufi da gashin mara wannan gashi da ke sama da da ke mara mutum sai wani malami ce a abin da ake nufi da gashin mara gashi al'ana shine gashin da ke karkashin dubarin al'adar to sai malamai suka ce da na karkashin da na saman duk ana son a tsaftace su in ya zama na ana son a tsaftace na saman na karkashin fa shi wanne ne fi saurin datti da karni وكذاك الشعر الذي حوالي فرد المرأة ونقل عن ابي العباس ابن سريج انه الشعر النابت حول حلقه الدبر فيحصل من مجموع هذا استهباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما واما وقت حلقه to yaushe ne mutum aka ce gashin marasa ko ko al'aurarsa ko sawa na فالمختار أنه يثبت بالحاجة وطوله أكثر بزاعة يسي قالوا كثيرا جس أن كذا أبي يأتي كذا كما أقول أرني باين ساتيني باين كوانا بغومني باين ساتي جوني ذاك إيهي شرعات لا باك إذن أبن بدي من ذا الله كذا يسي كوانا أربعين mutum bai asir farce ba bai yi ga tumbace ba bai gyara hamatarsa ba bai gyara mararsa ba فإذا طال خلق وكذلك الضبط في كف الشارب ونسف الإبت وتقليل الأظفار وأما قص الشارب يا فارا دا تاكيا دا أسي سعنا دا سيسي دا جنباكي فسنة أيضا سيسي دا جنباكي كفي سنة wa yustahabbu an yabda'a bil janib al aymani an mustahabbi ne ka faro daga dama kana cewa zuwa zuwa shari'a ta haram malamai suka haramun ne ka aske da tumbacin ka kwata kwata ya zaura fatan waje haramun ne kuma haramun ne ka bar shi tsawo aski in zaka zaka yi suka ce nan saman zaka sisiye zamana lebon ka na sama ana ganin yankan lebon daga dama zuwa hagu yadda suka ce aiki وهو مخير بين القتل بنفسه وبين أن يولي ذلك غيره <coughs> suka ce sisi gashin baki ya sha bambam in ka ce wanzami ya zai sisi ma gashin babu wani rashin mutunci a amma ka ce zai aske ma hama ta ko da ta ce sai kai da karka ba amma sai ce ga ta zo ko zai yi ana yi لحصول المقصود من غير حد مروءه ولا حرمه بخلاف الإذك والعالة وأما حد ما يقصه في سيئة كاشم باكيكي يا إباكي دك باك في سيئة باكيكي يسوكا وأسي وذاكي فكتي فالمختار أنه يقص حتى يبدو يبدو طرف الشفة, طرف الشفة ولا يقصه من أصله yake ba za ka aske bakin bakin duka ba za ka yi asisi ne daga gaba haka har ya zama na lebon ka na sama ana ganin yankan lebon naka wa amma riwaya ta husu shawari fa ma'anahu amma riwaya da suka zo aka ce ka suke bakin baki ka bar gemu ya tsawo da sa'an nan sai ce bayan yi magana game da gashin baki sai ce وقد ذكر العلماء في اللحية عشر خصال ashara hisali makruha babu ha ba'daha ashaddu kubhan min ya yace dangane da jimu manzo Allah ce a bar jimu yayi tsawo to malamai suka zo imam malik ya ce wani suka in kama abin da ya kama za a rage wani ka ce karka bar ne yayi yawa duk abin da zai sa ya zama muni aka ce ka zaka iya gyarawa yayi kyau wani ka ce a'a a bar shi har ya kai ko ina ne duk abin da zai zama duk mas'ala ce mai sauki to amma sai suka ce dangane da gemu akwai waɗansu abubuwa guda goma da ba a son mutum ya yi makaruhi ne na farko ihdaha khidabuha bis sawadi la yuzar lil jihadi wai ka rina gemun ka da baki ba dan zaka je jihadi ba don ɗan mata suke masu kai ba ko ko bane akan sabanin da ya zo kan waɗansu malamai suka ce za a yi rina gemu da baki ko ba za a rina ba wani suka ce ba za a rina ba wani suka ce za a rina in suka ce in dai za ka rina ne don a yi jihadi a je kafirai su ga musulmai kowa bakin gemu ba farare ba sai ai matasa ne suna da ƙarfi a ji tsoro suka ce babu laifi. matsala ta biyu. خضابها بالسفرة تشبيها بالصالحين لا لاتباع sunna kari na gemunka da lalle ya yi ja don an ce manyan bayan Allah na kwarai waliyan Allah suna rena na gemunsu sai ka zo ba don bin sunna ba sai kari na gemunka da ce ai wani shi ma waliyi ne ai wani shi ma malami ne ai wani haka ce makaruhi ne karka yi haka الثالثة مسألة أخرى تبييضها بالكبريت أو غيره استجالا للشيخوخة لأجل الرياقة والتعظيم وإيهام أنه من المشايخ aka ce kuma kada ka je ka nemi faransanci ka sa ma gemun ka don a ce ka girma kana da farfara ai yana da zattaku in za ba da limanci shi za a ba in za a da malami shi za a nada in za aka ce a'a kada ka yi haka kai hakuri in lokacin tsufan ya zo za ka samu farfara الرابعة مسألة تهب أي فرفران تدولة تنبع شيء كافو فوانا كروشير لذاك فارق الرابعة مسألة تهب نتفها أو حلقها أو, تو أو, أو أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة kana matashi saurayi da ka fara yin gemu suka aske kuka wai dan aske kai ba ka da gemu yan mata suna son ka yan ka zaga a'a su gemu duk sa'an da ka kai lokacin da ya fito sai ka ana son ka bar abin da ake so ka taje ka shafa mai da ya haske kana nuna sunna ya zama gidan ku bai bar gemu ba in ka bari za ka samu tashin hankali to za ka yi Eh? saboda um, al'ada ce gidan ku mai gidan ku shi ne bar gemu ban kamar da sai ke kayan rashin kunya don haka al'ada take tafiya kuma baka isa ka fahimtar da shi ba kullum kun kama tashin hankali sai ya ka yi sai a aski saboda barura ko ka zauna lafiya da mahaifinka ko in ya zama barin gemu suna zama da mahaifinka shi ne ne wajen. matar da tabbata ga aske suka ce in ka aske ta yi shirkun fita'a a ce masu ai suna ce ta manzo Allah ta ce a ba ta so shi ka aske kuma ka aske saboda mai. a yanzu kuka masu gemu da masu yayi fuskar ta ba a gemu kai ma fuskar ka ba a gemu me ban majalika tsakanin ka da ita eh ha amma matan ka bata so dole ta soke mu kace sunnar manzo Allah ne ne alama rujula in aske da shigo gida mai bambanci tsakanin fuska ta da fuska ana kullum a ga rujula alama rujula dai aske eh? ranka ne to kadi dai an in je mu yi kuma ka الرابعة مسألة تهود أكسي أكسرها الجاء دنجد الجيم نتفها أو حلقها أول طلوعها الخامسة نتف الشيء مسألة تبيا إن كان الجيم بيكي sai ɗaya fararen suka su sai ka tinka tsinki wa wai baka son a zaka manzo Allah yake la tantifu shayba fa innahu nurul mu'min ku daina tsinki furfura din saboda wannan furfura shi haske ne na mu'mini mun gane ko ko ai mata a yanzu sun masu kurkura da mara kurkura sun san masu kurkura da mara gemu da mara gemu ba haka bane to sai ka sai ka bari manzo Allah ce fa innahu nurul mu'min as-sadifatu tasfihuha taqatan fawqa taqa tasannuan liyasnahu nisa wa ghayrihunna aka ce gemun ma in yazo ka gyara shi akan wani tsari wai dan mata haka suke so kai kuskure ina ga mata ka take ta aski gemu ni السابعة الزيادة فيها والنقص مسألة تبيا إن جيبا كيزوك أرجي har ya zai zama kamar sai ana ganin fata suka ci ba shi da kyau ko ka sau wani kasara don a ce kai ne mai gemu kai ne wani ba shi da kyau ko kamar gemu ya yi tsawo har ya ta sa ya yi muni suka ce ba shi da kyau bi ziyarati fi shahr al-azari min as wai ka zo ka bar gashin wannan gashin yayi ya yayi yawa har ya hayyacin sa kai muni ko ko a'a da ka zo aski sai ka aske wannan gashin ka sun banka annan sajen ka wannan sajen ka aske har ya sauka kasa don kai aski shi ma ya zama muni aka ce kamar sajen tun da ya fara tun daga wajen kunnen ka ne ya sauka har in ka sa hula shi kenan ka rufe wajen aski sai a ga gaza shi duk abin da zai ta hayyaci ya zama muni shine shari'a ce sai a jihar ko الثامنة تسخيرها تصنعا لأجل الناس mutum ya ta gyara gemun wai don mutane su gani su yabe shi ba don koyi su da sunna ba a tasi a tarkuwa sha'afatan mulabbadatan izharan lizaharati wa qillatil mubalati min nafsi wai mas'ala ta tattara kamar gemun ka yayi tsawo busu haka kashi nan ba tsabta wai dan a ganka ake kai zahiri ne aiwa ne sufi ne ai wani kaza ne aka ce wannan shi ma ya zama riya saboda malamai duk abin da ake gudu shine kada shi dan ya shiga da aka ce haramun ne mutum ya sa ya sa tufa tufa ta shuhura to malamai da suka zo za su yi magana kan tufa ta shuhura ya sake tufa da ta fi duk tsada da an ganka ka fita daban haka kuma tufa da ta fi komai kaskanci da an ganka a ce ai wani sufi ne suka ce duk tufa ta shuhura Kuwanne kai shi kan ya shiga ciki saboda ni ya tafi zaɓo? Al'ashira an nazaru ila ka waɗi hawa bayan biyar e, ja ban waɗi yala'a. ta biyar kana kallon neman fashin madubi kana ji da kai, taya? Eh? Ta goma ɗaya eh, kana kallo kana ji da kai, kana sakama, kana don girman kai. Girman kai ko da menene da gemu ne da ilimi ne da dukiya ne don an haramta? alhajiyatu عشرة أقضها وضفرها dafriha mutum je mu ta tsawo ya kama ya kisa ya kisa mai ya kisa mai ya kukkulla kamar yadda yahuda ke aka ce ya haramta الثانية عشرة حلقها إلا إذا نبت للمرأة لحية مسألة تقوم شابه حرام من في السجين sai dai in gashi ya fito ma mace wajibi ne ta akan haka yau aske mu me yau kuncin a shari'ar musulunci haramun ne to in mata ka tace ba ta so ka yanke ka aske fa eh akwai bambanci tsakanin mahaifinka ba baya so ka aske da matarka ta ce ba ka so ka aske ba ta so ka aske akwai bambanci ko ba bambanci me bambanci eh wai hujja na bambanci ne an ce kama iyayen ka biyayya ba a ce kai ma matar ka biyayya ba to ai biyayyan an ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq mai bambanci tsakanin a cikin dan Allah sai ku saba wa Allah to wannan saba wa Allah ne ko dan Allah ne Mai ce wai ma iyaye biyayya wajibi ne barin gemu wajibi ne wajibai biyu yi karo za a tura wajibi ɗaya yi ma iyaye biyayya wajibi ne a cikin mai a cikin bin Allah aske gemu bin Allah ne ko saba wa Allah ne la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq ha eh eh mana iyayenka na da iko a kanka matarka kake da iko a kanta aka ce kai mai iyayenka biyayya ma'ana biyayya shine ga ra'ayi kana kallo ga abin da ya dace ga mahaifinka yana kallo ga abin da ya dace ba yi da nasi ba ka da nasi aka ce ka janye ra'ayi ka biyo ra'ayin mahaifinka shi ne masa biyayya yana shi maka biyayya to matsalar barin jemu su ba a fahimtar da su barin jemu wajibi ba an fahimtar su ba wajibi ba ne to shi da yake mahaifinka bai bar gemu ba in kai ka bar gemu a gidan mana kana son ka zamo sama da shi kenan haka ne ma yun ba ka ubanka ya ce gemu kai da mai ka bar gemu barin gemu na cikin kamala ne ko yana cikin kasu kamala aske gemu ba to tun da ba ba ba fahimta suka yi wajibi shi ma da ya san wajibi ne da ya riga ka to a kan haka saboda ku zauna lafiya ke ka aski ba kafirci kai ba ba babban laifi kai ba kuma kai ne dan ka zauna lafiya darura ce ka an ta mutajin ila hadha shi darura ce ta sa kai wannan abu saboda kar a zauna da'iman kai da duk sa'an da ya ga tsoron ya faki. kan kasa yana gaba da addinin shari'a eh, yana gaba da addinin musulunci kasa kullu yana cikin bakin rai kasa kullu yana cikin kaza kaza kaza ma'ana ka daura masa laifin ga da yawa sai kuma ka aske ba za Allah ba zai kama ka da shi askewa da kai ma dan ba ga gangan kai ba kai ne duk wata maslaha eh ina ji za ka fahimtar da eh ni za ka fahimtar da eh yana da wahala ne ina ba shi da wahala eh? eh ba wanda yake aikin kuje ya hana barin ko kafin kafin wani ne kasa da kafin yanzu Najeriya da aka fasa doka in sojojin musulmai sun ce suna za a yi za a yi in abu da a addini ka ce tana tana ce abinda ba ka so ka zama zama kamar rikin bishiya in ka ka taro ka kada amma ka tana tsaye garan da kan da addini da yana kake ba ni ba ku ba ni ba ku wa ba da mu ba ba ka da shi ne hada ka da wasa da ku sai ka bari wanda yake da shi ba mu ya amfani mu wasa da gina gurin wasa ba ka ne na ka bai kai kai wasa da قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يا ابن سعيد وحول السند قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو ابي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله صلى الله عليه وسلم احفظ الشوارب واعفو اللقاء liha manzo Allah ce ku tsiye gashin baki ku ne ku bar gemu yi tsawo yi yawa abinda manzo Allah ta ake ku sai yanzu aka samu fi sai a aski gemu a bar gashin baki mun gashi nan kamar ruwa yana magana قال وحدثناه قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن ابي بكر بن نافع عن ابيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر باحفاء الشوارب واحفاء اللحيه من ذا الله يتي اسيس يغاشن باكي بيتي اسيس يغاشن باكي بفا asisi ya ga baki a sassaye shi haka sa'annan kuma a bar gemu ya yi tsaro al-ifa'u an tasruka an tasruka lihiya tawila kama kana قال حدثنا سالم بن عثمان قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي الله صلى الله عليه وسلم يتي خالق المشركين أصابا ومشركي أحفوا الشوارب كسيت يجاش الباكين وأوفوا اللحى بتار جيم كتك جيم السميمي قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني الألاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الخرقتي عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم الله صلى الله عليه وسلم ضرب الشوارب السرق القصص الساري ورد قصيصة إذا شمبكي وغرق لها مستكبين يبين أو يدي ذلك المجوسة وصابع من مجوسة وسوني تكي السجين تبرد المجوسة قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وسيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تربوض لنا عائشة الله كرمت الدكتي أن الله صلى الله عليه وسلم يتي عشر من الفطرة أبو الله غداكو مصنع كتن سنون النباوة سنع كتن سنون الديني سنع كتن قبطة الديني كيسو قص الشارب سيدا شنباكي وإعفاق اللحية لكما من كيسو wasuwa da amfani da asawaki wasu shakul ma'i da shekaruwa ruwa wa kasul alfari da yankan farki wa kasul barajin da wanke kan yatsun yatsu haka albarajin jan ubar juma waɗannan yan yatsun ka ma'ana kada ka bar su da datti har su ga cikin farakan farkin sai ka wanke ciki da wani wa nasu ibti da tsaftace hamata ta aske hamakarka wa halqul anati da kuma tawaita ka aske gashin mararka wanki qasul ma'i wanki qasul ma'i sai aka fassara intiqasul ma'i da tsarki da ruwa al-istijab tsarki da ruwa wani sun kace wanki fadul ma'i ai ka yayye ruwa ina ma'ana ka yayye ruwa wai in kai tsarki kai fitsari ka gama ya tsimaye ka wanke ka tashi to sai ka yayyafa ruwa kan wanzanka don ka karyata shaitan duk sa na kan dan shi dan shi ce ma bukari ya dubo sai ka ce a'a ruwan da zasu ba قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة من رواية مداترة نكاو نامن تنظوم إلا أن تكون المضمضة وتكيل كسرا باجئة كفر باجئة زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء انتقاص الماء شيء الاستنجاء ينصرف وقام الواجب شيء وانت الانتقاص هو الانتقاص هو الانتقاص ينصرف الروا الانتقاص نفس الماء معنى ينجح الروا ينجح الروا أئنا أكل الأول أكل وندنك إن كيف تاي aka gama ya tsimaye ba sai ka tashi da wuri ba sai ka gama ka gama sarai sa'annan sai ka wanki to in ka tashi to akwai shekarin da ke zuwa sai kuma ga ga ga ga ga ya ɗigo sai ka jurin ya yi danshi wani suka ce mawu yake tufawa wani suka ce ka za to abdullahi dan kuma ce ko abdullahi dan abbas yace in yi fitsari na gama yi tsarki ina tashi sai na ɗaya ruwa na yayyafa fakon wanduna a wannan bangaren wannan wajen duk a sa'an da zai dan shi ke ɗaya ce fitsari ya ɗigo sai na ce ƙarya ne ruwan da na zuba ne to an kai haka sati ɗaya sati biyu ta rabu da shi ke amma har za ka bar na shedan dama to ba zai kyale ka ba har abada kullum kana cin wasu wasu kenan قال وحدثنا ابو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة في هذا الإسناد مثله غير أنه قال قال ابوه ونسيت العاشرة باب الاستطابة الاستطابة yin tsarki kenan يعني ka je ban aka ce yaya ma za ka tona yaya za ka yi in mutum ya shiga ban ɗaki da ya shiga sai tsirara malaman su suka ce sai kana tsaye da wandon ka ne ko kusan ko ganin ko ne sai ka tsuguna ka kai kafa sa'annan ka kwaye ba da shiga ka yi tsirara ba mun gane ko in za ka shiga kuma aka ce kada ka fuskanci alƙibla kada ka ba alƙibla baya walakin sharriku au garriku to sai malamai su ce in gaban wani ya ce ka na ga na Abdullahi dan Umar yace na shiga gidan Hafsa na hausa na ga manzo Allah yana tsugune yana fuskantar Baitul Maqdis ya ba alƙibla ba yake to shi malamai suka ce in akwai gini babu laifi ka fuskanci ko ina in babu gini yake yana cikin ladabi kada ka fuskanci alkila ko kada ka ba alƙila baya in za ka yi to sai suka yi maganganu masu ɗin yawa a ciki insha Allah za mu karanta sati mai zuwa saboda waɗannan su ne madabce da dabcen mu da addinin musulunci waɗannan da kake sakaci da su su suke haifar maka da yawan wasu wasu da ke kan ke saka maka yawan wahalhalu rashin kwanciyar hankali rashin tabbas a cikin komai rashin daidaiton imani amma in ka ɗauka daga yau zuwa kwana arba'in ko sittin na kulkule guda goma sha biyu sai kayi su raka'a ta lubu istanin wal hasi kayi raka'a ta lubu sai ya kulmasiri wa'annan sunan duk kana yin sa'annan makotanka nan sallah cikin jama'a ba kan sallah kan sallah farilla ta wuce cikin jama'a da nasuwa da hudari kana tafiyar da ladabban musulunci za ka zama babban waliyin Allah za ka zama manya manya cikin mabiyan Allah za ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali da tabbas a cikin komai Allah ma jina cikin hadari wa ma ma من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اكتب لنا منك كما تهون به بيننا وبين معصيتك وحب طاعتك ما تبلغنا به جنتك ونعم اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يقامك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين العالمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ني تنبأ شيء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا الحديث صحيح أولى وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه صلاة المتزوج أفضل من أربعين صلاة من غيره وقال ابن عباس رضي الله عنه تزوجوا فإن يوما ما المتزوج خير من عبادة ألف عام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه ألف زوجة قال لا قال ولا جارية قال لا ولا جارية قال وأنت مسر بخير قال وأنا مسر بخير قال أنت من إخوان الشياطين ولو كنت من النصارى لكنت من رهبانهم إن من سنتنا النكاح شراركم عزابكم وأراجلكم وأراجل موتاكم عزابكم min mubhatil majalis yace wa'annan hadisai sahihai ne aka ce a'a tambayi menene hukuncin bin limamin da baya tsare matarsa sallah domin idan ka ji kauyuka da yawa za ka ga limamai ba sa yi ba sa yin tsari bin limamin da baya tsima matarsa tsari eh me ya hada bin bin sallah da imma ta sai ka'ida ta shari'a musulunci duk wanda in yayi sallah sallar ta tayi in ka bi shi sallah sallar ka tayi ba mu ce ta karbu ba fa tayi yasa duk wanda iya sallah sallar sai a shar'ance ya halatta ka shi sallah wanda bai halatta ka shi sallah ba shine wanda ko kafirci ko na abu ko bid'a ko na abu sai kafirci amma duk abin da mutum ke matukan bai ganda kafirci ba zai ka bi sallah sallah ka tayi mun karanta cikin bukhari ai babu ila lam yutimma imamu atamma man khalfahu babu in tusalluna lakum in wa in ahsanu lakum wa lahum wa in afaqu falakum wa alayhi ko ai babu wani abin nan matsala ta biyu akwai wasu zantuttuka da mutane suke yi kamar shi su ce zamanin annabi shahu dodo ɗaya ake wa tsafi da dai ire-irensu to malam shin wannan ba su da laifi ga musulmi ya faɗi haka eh akwai laifi ga musulmi ya faɗi haka don waɗannan abubuwa suna bayuwa e zuwa tunjima mutum ya auke shiga cikin abubuwan da ba su kamata ba don cewa zamanin annabi shahu ai babu wani annabi zamanin annabi babu wani annabi shaho ko wani annabi shirwa balle zama yana da zamani abinda kuka sani tun da aka aika manzon Allah har kada da kasa zamanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama daga zamanin da ya rayu ya zo ya kaura zuwa ubangiji har zuwa annabi kasa zamanin al'ummar ce mutane ne suke faɗar wannan wai dan su samu dama su fada cikin zalunci ba wani abin da zai halarta ba abin da zai haramta komai halal ne in aka samu yana cewa zamanin annabi shaho babu wani zancen zamanin annabi shahu manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama shine cikamakin annabawa har zuwa annabi kasa sunnoninsa da shari'o'insa su ne suke aiki har zuwa annabi kasa shi kuma ka'ida da ya ajiye mu da yace la zarara la zirara kada kai cuta kada a cuce ka babu wani zancen zamanin annabi shawo kuma dodo da yake matsafi ake wa tsafi musulmi ba su da tsafi abinda suke da shi abinda musulmai ke da shi shine kadai ta Allah madaukakin sarki a cikin ibada da kadai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin biyayya ne abinda suke da shi kenan musulmai ba su da tsafi tsafi haramun ne to kan ji mutane suna cewa wai annabi ya ce kowa ya bar banza to shi jahili ne shin wannan hadisi ne ko kuwa yaya ba hadisi ba ne. wayannan duk zantuttuka ne da mutane shaidan yake yi wa mutane wahayi dan su samu daman su yi abin da suka ga dama na fasikanci na cin haramun na zalintan bayi wayannan duk abubuwa ne da ba su da ke musulmi ya rinka fadan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ma sunnoni masu haske dan me zaka aje suka je ka dauki wayansu abubuwan da ba su da idan mutum yaron sa na goye ya rasu wasu irin addu'a zai sai ce Allah ya ci kansa ya gafarta masa duk addu'a abinda ake ce ma addu'a abinda ka bude baki ko kika bude baki ka ce Allah ka bani ko kuɗi ko lafiya ko me shi abinda ake ce ma addu'a kenan بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله Allah ya gafarta malam ni tambaya ta ita ce ina son a yi min fassarar waɗannan ayoyi da bayanansu والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز والقمر والقمر أول قمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون هكا يتي ينعتم أي متى بيان وإن آيوي وإن آيوي من شايم بياني أكن كشم بارا كوباريا تند مكفارة شيوا إذا جري دهيني سوني سكي هدوا في قوانا آيات to kuma dare a shar'ance dare ake fara yi to tun daga wa'annan lokaci mutane su an yi harfance zantuttuka wayansu ka zo su gamsu su kuma har yanzu ba su gamsu ba yasa duk da magana haka ta taso zai mu ya yana son a yi masa bayani shi dai abin da yake a yi masa fassara to amma abin da aka fahimci shine karshen ayan da shamsu yan bagila an tudirka samar, wala laylu sadiqun nahar to ko menene ma sa? ko mai sai abin ko menene abin da ko mai sai niyyarsa ko menene abin da yake nufi abinda Allah madaukakin sarki yake والشمس تجري لمستقر لها الواو بحسب ما قبلها عندك الواو بحسب ما قبلها لا هوتا يا زمان abin da ke gaban wannan jumla ya zai sa a bukaci jimlar da ta zo a yi mata tawili ta zama hal ya zama wawul hal in kuma abin da zai zo a tafi ne ya alwawu atifa in kuma babu wani abin da za a hada ya wawu ya zama lil istinaf kenan sai yasa sai kace bi hasbi ma qablaha shikenan ko الشمس مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره تجري فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناسب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهوره منع من ظهورها الثقل هو التعذب الثقل من القائد على الثقل للتعذب. نع الثقل في ننقو طيب تجري في المبارئ مرفوع لتجرده من الناسب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل والفاعل ضمير يرجع إلى الشمس والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدا لمستقر جار ومجرور لها جار ومجرور ذا